na'am shek yana yin daidai yana ne yana kuskure muna yadda da wasu maganganu na ibnu taymiya muna yarda ne wasu yanzu muna sake maimaitawa wallahi tallahi duniya ta shaida hmm. ba ma ta kalidanci akan ibnu taymiya ko da wasa wallahi duk inda mu ce ba ma tare da shi sai na yi tahaddi na ce to muna so 'yan ɗariƙu su fito su ce su ce kawai in ya yana kuskure kawai iya abin da za su faɗa yanzu mala anas munazarar da kuka yi da mai ɓaruta don dan Allah malam kaki su mai insafi ko a nan baka gane kiyayyarsa ga annabi ba malam anas ya zaƙulo gwalagwalan maganganu ga sautin inyasi da bakinsa yana faɗa kuma ta ji daɗi wacce al'ummata ma sun tabbatar da ita da iyayenta ba fasikai ba ne Allah ya tsarkake ta eh, to amma kai ka zo ka ce an jefa mata mani in yasi ne fa wannan amma tun da dai in yasi ne wannan barnar to ta sha ruwa ta bi shanin sarki yanzu kana cewa in yasi zindiki a nan gurin makaryaci ne ya aikata fasikanci ya yi mujirmanci to shi kenan za a tara kano a kanka gobe in allah yadda za a rubuto takarda har gurub gurub guda takwas sai a ce to a rubuta shi a kotu kuma gashi babar nan in yasin ya yi ta gashi kuma har yanzu sun kasa kare ta saboda ba za ta karu ba to amma babban matsala yanzu abin da zai baka kunya mai ɓaro ta ya kasa cewa a daidai nan gudun ya ce to in ya sai kuskure shi ya kasa faɗar wannan aka kasa wanda zai samu ya fito ya zo ya ce wannan maganar to wai ni tsaya ma akwai wata inda zaka gane cewa wannan mutanen da ƙarya suke kara addini guri ɗaya ne malam kaki su dan Allah mu tsaya mu nazari mu yi insafi wai me yasa yan ɗari kunnan har yau sun kasa fitowa ni wannan munazarar taka akan ta nake magana sun kasa fitowa su zo su tsaya su ce wannan maganar ba ta cikin tafsirin nan na ɗaya larabcin da ka ja ba daidai ba ne to wai yau shi ne magana yanzu da nake so ne na idarakin ta yanzu ya zo a zaman ku da kuka da mai baro ta ya kawo akwai ilimi na batsili akwai na hakika wai yanzu annabi da ya zo ya karantar da ƙura'ani ya karantar da hadisi ana iya fassarawa ana koyan su gaban malamai amma har yanzu a wajen ɗan ɗariƙa akwai ilimin da ni da kai wai mu jagilai ne shi kaɗai ya barwa kansa sani to shi ne abin da nake faɗa wani ɗan ɗariƙa da muka yi magana da shi na tabbatar yanzu yana jin wannan magana tawa da na ce masa ka fa abin da tijjanin ku ya faɗa ya ce alkaunu huhu walla walla abin da ya ce min shi ba zai iya fassara min wannan ba gaskiya ta fi ƙarfinsa kuma irin wannan maganganun sai dai ne ya haƙuri ya je ya haɗu da sharu sale fassara sai ya dawo ya fassara min na rantse da girman Allah haka muka yi da shi ba shi ba akwai wani matashi shi ma da muka shigen irin wannan maganar da shi da na jawo masa maganganun sai ya ce shi yana karanta jawahirul ma'ani amma har yanzu bai zo wannan gurin ba a farko farko yake to ni abin da yake ban mamaki wannan ilimi ne ya fi karfin tsari qur'ani bai fi karfin fassarawa ba hadisi bai fi karfin fassarawa ba amma a ilimin sufaye akwai abubuwan da yanzu sun fi karfin fassarawa na rantse da Allah mai ɓaro ta ya gano a wannan zaman da kuka yi da shi ɗari bisa ɗari in yasi ya yi tafka tafka amma so da yake wa in sama da san da yake wa annabi ba zai sa ya sallama maka ba to kuma duk wanda bai sallama ba wannan mun yi jama'a akan wannan munazarar taku to soyayyar da yake wa shehin ce ta fi soyayyar da yake wa manzan Allah amma amma yanzu ai shine abin da Dr. Ahmad ya faɗa a cikin wancan odiyan ci gabansa sa yace yanzu an za wani mai suna Abdul Inyaz ya ce zai taka wuyan annabi yace ce to kamata idan 'yan tijjaniya da gaske suke sai su duba akan wane ne aka ce za a taka annabi akan bin Inyas suka ce to yace kowa sai ya yage Pastor Inyas sai je gidan sai ta wannan hoton yace ce takardar banza takardar wofi to min bi annabi mun bin barka me yasa ba za su iya haka ba sun fi fifita inyas din ne akan annabi to mu kuma menene rigimar mu shine muna ga da inyas ba da silifan nan da na taka na zo nan uwa ɗaya ba ɗaya ba ku kuke ganin cewa shi ɗin wata tsiya ne mu kuma muna gaya muku cewa a'a inyas ɗin nan da ake magana ɗan adam ne ɗan adam ɗin ma mai laifuffuka in ana muƙaranarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai kai silifa ba bai kai dattin farcen sahabi ba dan ba za ka ce datti a farcen annabi ba annabi farcensa baya datti a'a datti a farcen sahabi wallahi ya fi inyas ya fi tijjani ƙura da ta gauraya tsakanin sahabbai da annabi ta yaƙi billahi la ilaha illa huwa ta fi duk dangin inyas da duk dangin tijjani to amma in ba jahilci ba kullum ana gaya maka ga annabi kana cewa a'a mu in yas da tijjani za mu ji to wannan shine yan uwa a takaice eh, eh za a kunna mana wannan bidiyoyin iyayi eh,